طيب ما لا متعشي من لام متعشي يا جماعة طيب kasa da taimiyya akwai ayoyi ya ce wa ƙauluhu sallallahu wa ƙauluhu tabaraka wa ta'ala inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin kaga nan an tabbatar wa Allah sunan arrizku ko sunan da ke uku alal haƙiƙa aka tabbatar wa ubangiji arrazzaku alkawiyu almatinu ne ma'abocin azurtawa ma'abocin karfi kuma shi ma da da karfi ne tabaraka wa ta'ala laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir laisa ka mislihi shay wannan akwai nafi muna magana ne akan ayoyin tauhidi suna magana akan annafi wal isbat so duk ayan da aka ko dai nafi ko isbati ko kuma da nafiyin da isbatin gaba daya babu abin da ya kama da Allah wannan nafil mumathala ne babu wata halitta da ta yi kama da Allah babu ita kaga an kori yan aƙidar mushabbiha masu cewa Allah iri ɗaya yake da halittarsa Ka ga radi ne gare su wa huwa samiul basir shi kuma ithbati ne an tabbatar da sifofi guda biyu as-sam'u wal basar da kuma suna shine as-sami'u shine al-basir kuma yana da sifan sam'u da basar wannan kuma akwai raddi ga ahlul jahdi wa tahrif wanda suke inkarin sunan nakin Allah wa tahrifi wa ta'til su canja su kuma bata wai bara a ce Allah yana ji ba to ya ce wa huwa sami'u ya zaka basara sami'a wai bara a ce Allah mai ilimi bane saboda wai zaidu yana da ilimi wai kenan an kamanta Allah da wani to ya ce shine al'alimu to kaga raddi ne gare su da waɗanda suke tashbihi da tamthili gaba daya duk ɗan bid'a ne su ahalus sunna sun tabbatar da nafiyin laysa kamithli shay eh sun yadda wa huwa samiul basir eh lalle yana ji yana gani amma jin sa ba irin na kowa bane ganin sa ba irin na kowa bane shikenan wa qawluhu inna allaha ni'imma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira ko shi ma ci wannan ayar akwai tabbatar da wato sifofi guda biyu ga Allah tabaraka wa ta'ala da sunan nake guda biyu as-sam'u wal basar sami'an ne basira irin waccar ayar ne kuma yana nuna girman Allah tabaraka wa ta'ala yana da sam haqiqa yana da basar haqiqa Abu Huraira da ya yace ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar inna Allah kana sami'an basira sai annabi ya dora wato ya tsasa wannan manuniya wannan ya tsasa manuniya ya sa akan idan shi wannan kuma babban yatsa ya sa a kunne haka annabi ya yi sami'an basira ma'ana Allah yana ji Allah kuma yana gani haka riwayar Imam al-Hakim ta tabbatar da Ibn Hibban wa qawlu ta'ala walau la iz jannataka wannan jama'a sune ayatu sifat ibn taymiya ya haɗe su a cikin alqur'ani sau na gaya muku wannan littafin majoratin abin da yake magana yana magana ne akan tauhidul asma'i was sifat Walaula iz dakhalta dakhalta jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billah a cikin wannan ayar akwai tabbatar da mashi'a qulta ma sha Allahu an tabbatar wa Allah sifar mashi'a ganin dama wanda kuma allati takunu biha al-ashiya da ganin damar Allah ne abuwa suke kasancewa a duniya kuma ku sani cewa ganin damar ta ubangiji tana tattare da wasu sifofi guda biyu al-qudra wal ilm in dai an ce Allah ya ga dama to kaga dole yana da ikon ya ga damar sannan faruwar abun kuma baya faruwa akan jahilci dole da ilimi duk abin da ya faru na ubangiji to kaga wannan mashi'a din kadai akwai tabbatar wa Allah mashi'a din akwai kuma tabbatar wa Allah wato kudura wato kadirun ne mai iko ne sannan kuma akwai tabbatar wa Allah al-ilmu walau sha Allahu kun gani walau sha Allah maqtatal walakin Allah yaf'alu ma yurid kaga ita ma wannan ayar akwai isbatu sifatul irada din wannan sifatul mashi'a da ma irada ganin dama da kuma nufi da Allah ya so da ba su yi fada ba ba su yi yaƙi ba sire walakin Allah yaf'alu ma yuridu kaga irada mashi'a da irada duk suna da alaka da juna da faɗin Allah uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhilli saidi wa antum hurum sai ce inna Allah yahkumu ma yurid kaga a cikin wannan ayar ma akwai tabbatarwa Allah sifar me al-irada saboda ya ce yahkumu ma yurid da faɗin sa faman yuridillahu ka gani faman yuridillahu wanda Allah ya nufin an yahdiyahu yashrah sadarahu lil islam wa man yurid أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء abin da ya dame ne yuridi yuridi yurid din kun ga akwai tabbatarwa Allah da sifar menene irada irada irada irada gabaki ɗayan wato suna tabbatar da irada da mashi'a irada da mashi'a kuma lallai tana ga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala irada din da mashi'a akwai 'yan bid'a da suke wa ubangiji ba su yadda a tabbatar ubangiji ba malamai suka ce al'irada din a cikin nassoshin nan da aka faɗa wato kala biyu ne akwai irada kauniya ƙadariya mana wani abin da Allah ya yi nufin ya faru ya kasance ya ƙaddara shi ya faru kurin ya kasance wanda ya dace da mashi'a a nan gurin ba a magana Allah yana son abin ko baya son shi ku gane wani yana da muhimmanci irada kauniya ƙadariya abinda ya faru ya kasance a duniya kauniya in an ce daga kaunu ne kana ya kunu kaunan ya faru a duniya duk abin da ya faru a duniya mai kyau da mara kyau mummuna da kyakkyawa na asha ko na masha Allah wannan ya kasance ne a ƙarƙashin irada kauniya ƙadariya misali Allah baya so a kashe mutane Allah baya so a yi zina Allah baya so a yi sata ko so na shari'a baya so to amma sai kuma aka yi sata sai kuma aka yi zina sai kuma aka yi caca aka je aka sa bom aka kashe mutane Allah yana kallo kuma baya so a kashe bayan shi to ɗayan biyu sai wasu daga cikin 'yan bida sai suka ce ai duk abin da Allah baya son sa idan ya faru a bayan ƙasa to an fi ƙarfin Allah ne aka yi tunda ai baya so haka suke faɗa kafircin ma da yake faruwa ake kafirci an fi karfin Allah ne ake yin kafirci dan sun ce wai ya ce wala yarda li ibadi al kufur abin da yasa suka fada cikin wannan babin shine rashin fahimtar menene irada kauniya qadariya kuna ku tare da ni tayi danganta wa ubangiji faruwar wannan abun yana sane yana buƙatar tafsili da bayani ga jahilai ka ce musu Allah baya son kafirci ka ce musu Allah baya son kisan kai ka ce musu Allah baya son sata to yaya aka yi kuma ka ce musu ala kulli shayin qadir yaya aka yi baya so ya bari ya faru to an fi karfinsa ne mai gidanka baya so ka kaza baya so ka je kaza zai iya rufe kofa ya hana ka fita ko ba ka ba to tunda kuka ce musu baya son kaza to yaya aka yi wannan abin ya faru ko dai ku janye magana ku cewa baya so kenan wannan ma dai ya faru dai mutum ya yi kuma Allah ya yarda da abin ko kuma ku ce baya so an fi karfinsa ne ya yi aka yi wasu suka ɗauki wancan ɓangaren yan jabariya cewar duk mutumin da ya je ya aikata zina Allah ya masa azaba a lahira to Allah ya zalunce shi a uzubillah me dalili suka ce ai ya hana zina da baya son zina me yasa bai hana shi ba tun da ya shi lafiya ya shi karfin da zai je ya sina to yaya zai ba shi iko ya je abu kuma ya zo ya kama shi mai azaba a kiyama ku kula da wannan wasa da hankalin fa kun bance ni sai wasu suka ce a aifin karfinsa aka yi aka yi da dama ya hana su suna ganin don su kubuta daga wancan ramin sai ahlus suna suka ce a irada ɗin kala biyu ce shine inda nake so na dare. akwai irada kauniya kadariya akwai kuma al'iradatu shari'ayya irada kauniya kadariya abinda Allah ya kaddara ya tsara duniya za ta faru akwai musulmi akwai kafirai za a yi karya za a yi gaskiya za a yi zalunci za a yi adalci za a yi aure fi sabilillah za a yi sana za a yi sata za a yi menene za a yi wannan tsarin duniya ce lilibtila don ya jarrabi bayi ya kaddara faruwar haka din ba wai in abun ya faru ya nuna Allah ya yadda da abun yana so bane kuma cewa baya so din ba yana nuna an fi karfinsa ne aka yi abun ba to menene al-iradatu shar'iyya diniya abubuwan da Allah yake so su faru na addini na ibada sallah azumi ana sallah a duniya wannan irada shar'iyya ne Allah ya sani sun faru kuma ya dace da abin da Allah yake so ko ba ka bane ba yawwa wancan kuma fa Allah ya sani abin ya faru amma baya so baya so din ba ya nuna an fi karfin sa bane akai waɗanda duk suke sako to ya fada a cikin iradatul kauniya kenan wannan ba shar'iyya bane ne abin mamaki akram kalla wani malami cikin malamai kwanan nan lokacin da ake zaben kokarin zaben arnan nan malami ko wani sunna shi sa fahimtar ilimi yana da dadi ya karam kalla da kunne na da shi a rediyo yana magana yana cakuɗa waɗannan iradojin da za a zo ana ta magana ana cewa arne arne arne ya za a zaɓi arne kaza kaza a ah, in Allah baya son arnan zai bari ya shugabanci musulmi ya kaji wannan ina ji na buga wani uwa cikin malamai waya ce kak ya ce saboda Allah kaga wannan ya nuna cewa ila an manta abu, an manta karatun a ah, yanzu kana malami mai da'awa ka ce wai in Allah da Allah baya son Allah baya son arne ya zama shugaban Najeriya ya bari ya shugabanci mutane har za a zo a ce ana arne arne arne arne Allah ne ya yadda Allah ne ya so ko kun isa ku faɗa da abin da Allah yake so hadir kalimatul bashi'a, kalimatul qabiha wallahi mana kuma wanda bai karatu bai san abin da zai gaskiya ne ai Allah ya sani mu musulmi ne muna son sa wani abin nan amma ya sani ya zaba mana arnan to kaga anan gurin ya dauko irada shar'iyya din sai ya dora wannan irada kauniya sai mai da ita me shar'iyya la akwai abin da ya faru a duniya na'am da ilimin Allah da ikon sa da sa ya faru amma ba wai yana nuna cewa Allah yana son abin bane wala yarda li ibadil kufur so gaskiya ɗaliban ilimi yana da kyau mu faɗaɗa bayani mu fahimci wannan sosai mu gane faruwar barna a duniya ba yana nuna wai ubangiji ya yadda bane ku je ku yi amma dai Allah zai muku hisabi wasinu inna Allah yuhibbul muhsinin a cikin wannan aya akwai tabbatar wa Allah sifar mai mahabba ko yani Allah yuhibbu ahla ta'atihi محبة تليق بجلاله وعظمته وأقسط إن الله يحب المقسطين أتكلم أن آية أكوية تبت الصفر مي المحبة وكلفة فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وأن آية تبت الله صفر مي المحبة inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin wannan ayar ita ma tana tabbatarwa Allah sifar me al-mahabba kaga ibnu miya kenan da qur'ani akwai qur'ani idan ya kawo sifa guda daya duk sai ya kawo ayoyinsu a cikin al-qur'ani yadda da kawo yace wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kuma Allah waɗannan ayoyin ga baki ɗayansu akwai isbatu sifatul mahabba ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fito fili da faɗin Allah fasaufa ya'ti Allahu bi qaumin kuji fasaufa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu yanzu muna duba janibi ɗaya ne kawai muhabbat ce ta dame mu amma mun ga dama za mu iya fidda wasu sifofin ma ga ubangiji yanzu kama a nan gurin mun ga ma za mu iya ce aya tana tabbatar Allah sifatul me al-itiyan fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da fadin shi inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus yanzu wannan ayoyin gabaki daya sun tabbatar wa Allah ana cewa Allah yana so so wai wai wasu yan bidiya suna ganin ya za a ce Allah yana so an tabbatar wa Allah na kasa ta waya kenan yana so wai an ce kana son abu kenan baka da shi ne wai kake son abu kai la hada khata kun gane tayi to sai kuma ya shiga wani babin wasu ayoyin wa huwa al-ghafurul wadud وهو الغفور الودود ghafuru الودود البخاري يفسر شيء الحبيب ya fassara shi ce al-habib al akwai tabbatar da sifa ta magfira ga ubangiji shine yake tabbatar da sunansa na al-ghafuru al-ghafuru yakfir za a cewa Allah al-ghafuru ne amma baya gafara menene al-ghafur ana nufin a taghtiya lullube laifi shine al-ghafur a taghtiya ma'alwikaya a lullube <laughs> wato an ce Allah mai gafara ne ka san mai gafara za a zo da tarin zunubinka da ka da ka aikata Allah ya ce wa bawa ba gashi ba ka gani ko sai ce ya gani sai Allah ya ce wa mala'iku ta ku lullube ku kau da kai ku rabu da shi a kai shi gidan aljanna ba wai zunubin ne wai babu su a ɗauke su ba a za a tabbatar da su shine ma'anar algafur ai dama shine karamar shine matsayin an yi maka laifin ka tabbatar an yi maka laifin kuma kana da ikon intikami kana da ikon me intikami sai kuma kai me yi afuwa to Allah yana da wannan sifa din yasturu ibadahu yana suturce bayinsa baya musu uquba ta zanibi alwadud ne alwadud alhabib kamar yadda imam bukhari ya tabbatar ka kenan akwai tabbatar da sifar mahabba ga ubangiji tabaraka ta'ala mahabba da ta dace da shi laka ka mahabbatil makhluqin Allah yana son manzanninsa yuhibbu rusulahu wa yuhibbu ibadahu as-salihina yana son sa salihai na kwarai kuma su ma suna son shi Allah din kenan ana son Allah shi ma ana son shi ko kuma wannan ayar wa huwal ghafurul wadud akwai nan daga yan jahamiya da suke korewa ubangiji yan jahamiya suka ce sam ba za a ce Allah yana so ko ana son sa ba sam Allah baya so kuma ba za a ce ana son shi ba su a wurin su barna ce kace kana son Allah Allah kake so kenan yanfuna almahabba min aljanibaini kamar yadda suka ce ba su yarda da sifar kulla ba ma kauna din nan attakhadha Allahu Ibrahima khalila suka ce sam babu suka ce dalilin da ya sa suke kore cewa wai Allah ya so ko a so shi suka ce ita soyayya ba ta yiwa dole sai da bangarori guda biyu dole a samu munasaba kamar yadda mutane suke son junansu da junansu kinan Allah yana da wata alaka da bayinsa yana son su suna son sa kai suka ce a'a amma ahlus sunna suka ce a akwai tunda Allah ya tabbatar akwai kuma la munasabata baina muhabbatillah wa muhabbatul makhluqin muhabbatullah muhabbatun ne taliqu bi jalalihi wa azamatihi min ghairi tamthilin wala tashbihin ko ba ka bane kuma la ya'lamu kunhiha ba wanda ya san haƙiƙanin muhabba din ko kaifiyatiha illa subhanahu wa ta'ala lish li'annahu a'lamu bi nafsihi min ghairihi duk ayar da ta zo a cikin qur'ani ko hadisi da ke tabbatar wa Allah wata sifa kama a ce Allah yana ji ka ce eh yana ji amma irin jin da ya dace da shi ba mu san irin karfin jin Allah ba amma dai mun san namu yana da rauni duk yanda nake ji mai in san jiyo abin da ake a gidan murtala ba yanzu amma Allah kuma ya sama kullu shay dan suna yayi iri ɗaya baya nuna mu me sifar iri ɗaya ne komai iri ɗaya suna na Abdullahi akwai wani Abdullahi a wayana ba iri ɗaya muke ba da bambanci Su tarayya suna ba yana nufin komai iri ɗaya bane hali yakan sha bamban sifar halitta ta kan sha bamban to wanda ahlu tajahhum basu fahimta ba kenan ko kuma suka yi tajahuli ibn taymiya ce wa qawlu bismillahir rahmanir rahim ita ma aya ce ko innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ayatul basmala yace kuma aya ce ma saboda aika ta nan duk a cikin qur'ani ma min suratin illa wa fibtida'iha basmalatun ghairu surati tauba kenan wannan bismillah da take zuwa a farkon kowace sura aya ce aya yasa an karanta irga suratul fatiha an ka karanta ayoyin ta zaga hadda bismillah ba a karanta wata sura ba bismillah ko a ina kuma inda ba aya bane dan me za a rinka karanta su tare wannan ma khilaf fi khilaf amma wa qad ittafaqu ala na aya juz'u aya fi suratin naml namli ko naml ko to anan me za mu ɗauka akwai tabbatar wa Allah sunan ar-rahmanu da ar-rahim kenan Allah yana sifantuwa da rahama da jin kai tabaraka wa ta'ala fi'ili ne muta'addi ya ji kayin wani rahim kuma lazim ne koyaushe Allah mai jin kai ne mai tausayi tabaraka wa ta'ala ga muminai waɗannan arrahmanur rahim ana ce da su sunaye ne kamar ɗan juma da ɗan jummai hassan da husaini sunan nake ne suke tare da junansu masu taushi raƙiƙani asmani ismani raƙiƙani amma ahaduhuma araqu min al-akhari niki ne guda biyu masu taushi sai dai ɗaya ya fi taushi wanne ne ya fi taushi a ciki <laughs> ar-rahman ya fi saboda me na'am ar-rahman me fasara ar-rahman ar-rahim ba me to me bambanci me faɗi me gajarta a ciki na'am raman kowa ya shiga da musulmi da kafiri rahim fa wa kana bil mu'minina rahima wa bil kafirina kuma fa mu'azziba to da akwai sabani da maganganun malamai akai haka ne ɗayan su ya fi ɗaya taushi ko ba haka bane wanda ya kowanne fadi a rahman yasa ake cewa a wajen tafsirin rahman sai a ce rahmanu duniya wal akhira rahmanu duniya wal akhira wato da ba dan rahmar ubangiji wasi'a ba lama baqiya ahadun ala wajhil ardi kwarai kuwa wannan rahama ta ubangijin malam ita ce ta sa yanzu ma duk barnar da ake yi a bayan ƙasa Allah ya haƙuri ya kyale amma rahim suka ce duk inda ka ji rahim to wannan na mumine ne kadai rabbana ita kulla shay'in rahmatan wa ilman kaga anan an tabbatar wa Allah sifar an tabbatar wa Allah me sifar rahama akan komai kenan wasi'a ce ko ga rahama ga ilimi yawwa shumul rahmati wa kana bil mu'minina rahima wato an tabbatar wa Allah sifa ta arrahma amma mudayyaqa lil mu'minina faqat sai ce wa rahmati wasi'at kulla shay to wannan wa rahmati din wanne ne akai rahman kenan yawwa wa rahmati wasi'at kulla shay kenan sai mu ce me jin kaina rahamata za mu ce rahamata ta yi komai kenan kaga wannan ita ce wasi'a din wasi'at kullu shay kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma to wacce ce a ciki rahman din ce Allah ya wajabta wa kanshi ya rubuta zai yi jin kai wa huwa ghafurur rahim fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin akwai tabbatarwa Allah sifatul rahma alama ya liku bi jalalihi wa azamatihi arrahimu dai ta mun an faɗa ta muminai ne laisa ka mislihi shay'un dai wa huwa samiul basir dukkan sifofi da aka faɗa babu wanda na Allah ya kama da na wani Allah akwai yan bid'a ko waɗanda suke tarifin fassara wai idan sun zo kan wannan hata <laughs> sunan nikin nan الرحمن الرحيم ar-rahim din sai su ce ba za ce ar-rahman sai ce al-mun'imu yi wa mutane ni'ima ka ji da Allah wasu kuma su ce ayi ar anan iradatul in'ami mai nufin yayi rahama ka ji shirme sun ki su tabbatar wa Allah rahamar a wajen kokarin korewa Allah rahama kuma suka tabbatar masa irada <laughs> ko ba gane ba sun ki su tabbatar wa Allah arrahama kuma sai suka tabbatar masa al-mun'imu wato ba sa so wai sai wai Allah yana da rahama wai dan kada ya kama da abin nan dan adam to sai suka ce almun'im to almun'im dan adam baya wani ni'ima to jahilci kenan da bid'anci kenan kalam ni batil su'ul fahmi shi ya ja wannan suka juyar da ma'anar da Allah ya faɗa da abin da manzo Allah ya faɗa akan daidai suka lazamta wa kansu tawili radiyallahu anhum wa radu anhu a wannan aya akwai tabbatarwa Allah sifar rida cewa Allah yana yarda ya yarda da su kai ma kana yarda ai amma da taka da Allah ba ɗaya iri ɗaya wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana to a nan gurin akwai tabbatar wa Allah sifatul ghadabi fushi kaji Allah ma yana fushi da tabbatar wa Allah sifatul la'an allanu bil qawli kuma Allah yana la'anta da magana a tabbatar Allah yana la'anta kuma Allah yana yin fushi Allahu yal'anu man yastahiqqu la'ana Allah yana tsinewa duk wanda ya cancanci a la'ance shi bil qawli kama yadda Allah kuma yarda ya sahi rida kama yadda kuma yaghdabu ala man sahi ghadab ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه السخط أن تبتروا الله da sifar me as-sakhat menene as-sakhat kishiyar ar-ridha ne kishiyar me yarda as-sakat fushi kin yarda kenan adamun rida al kin abu an gane ko kin abu to muna da matsala ɗaya anan yanzu anan mun ce as-sakhat adamun rida a larabci ba mu da matsala to amma da hausa me za mu fassara as-sakhat ha fushi ana cewa fushi ko to me bambancin to kuma alghadab fa ai kuma dole akwai bambanci ya za a ce as-sakhat fushi alghadab ma fushi to shine suka ce shi kalmar ku rike fa <laughs> ku rike yana da amfani ita kalmar as-sakhat malamin luga suka ce akrab ila al-karaha as wato tafi kusa da kin abu yayin da mutum ya ki abu amma fushi fa kaga wannan kamar ma'ana ce am akwai zafi a ciki ko akwai zafi kyama da zafi ina fata ana fahimta suka ce tsakanin as-sakhat da al-ghadab farqun wadihun akan iya muqabalar ar ridha inda ka san ridha kawai bari mu hutar da kanmu an gane ar ridha eh me ar ridha da Hausa yarda ko to kurin kishiyar yarda shine as-sakhat ku bani duk wata kalma da za ta hau <coughs> matsayin ma'anar kishiyar yarda opposite of yarda eh ki ko to shi kenan wannan zai taimaka kenan an tabbatar wa Allah as-sakhat an tabbatar wa Allah ar-ridha kamar yadda aka tabbatar masa kuma al-ghadab falamma asafunan taqamna minhum to me asafuna asafuna aghdabuna da al'asaf da al duk ma'anarsa guda ɗaya ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa kazim ya ghadabi kenan ala yusuf falamma asafuna intaqamna minhum yayin da suka fusatar da mu suka samu kai fushi sai muka ɗau mataki a kansu an tabbatar wa Allah sifar al-asab to amma al-asab ya zo a cikin alkur'ani da ma'ana guda biyu kamar da malamai suke faɗa al'asaf ya zo a ƙur'ani bi ma'anar huzun huzun me huzun ɓacin rai to ba shi ake nufi a nan ba don ku Allah baya ɓacin rai za a ce Allah ya ɓacin rai fusatar da mu suka yi mana abin da ba daidai ba sai muka ɗau mataki a kansu amma wannan ɓacin rai ya dace da almakhluk ne kamar um, uh, uh, uh, da wannan ci ake da ƙisa na Musa ghadbana asifa ghadbana asifa yana fushi da ɓacin rai kuma an tabbatarwa da Allah sifar al-intiqam me intiqam daukar fansa ko yin ukuba mutum ya yi laifi a yi mai ukuba a maimakon laifin shi walakin kariha Allahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma al-qa'idin akwai tabbatar wa Allah sifatul karaha kariha Allah an tabbatar wa Allah sifatul karaha yani Allahu yakrahu man yastahiqul kurha ko ba gaba ne alama yaliqu bi jalalihi wa azamatihi kabura makatan inda Allah an ta kulu ma la tafa'alun. an tabbatar wa da Allah sifatu al-maqt al-maqt alama yaliqu bi jalalihi wa azamatihi tabaraka wa ta'ala Allahu yamkutu man yastahiqul maqta min al-aqwali wal af'ali me makt yin uquba yi ukuba ga wani alama ya liku bi jalalihi wa azamatihi uqubar take dauke da fushi an fusatar da shi yayi ukuba, da fadin sa hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu an ce Allah fi zulalin minal al-ghamam wal mala'ikatu wa qudiya al a cikin wannan ayar akwai tabbatar da Allah sifatul itiyani cewa Allah zai zo ran tashi kiyama Allah zai zo li fasli al-qada'i bayna ibadihi amma wani irin zuwa abubakar ya zo ikrima ya zo musa ya zo dauda ya zo an san irin zuwa ya tako da kafarsa to ana nufin in an ce Allah zai zo irin wannan zuwan la al-ityanu alladhi yaliqu bi jalalihi wa azamati sultani la nukayyif wa la nushabbih da fadin sa hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah ku a illa an an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw atiya ba'du ayati rabbika irin wannan ayar dai irin abin da ya gabata ne sifatul itiyani ne aka tabbatar wa Allah tabaraka wa ta'ala yan bid'a in sun zo fassara wannan ayar ba sa cewa Allah ya zo sai su ce al'amarin Allah ya zo Allah ya zo a'a sai dai a ce wai lamarin Allah ya zo to lamarin Allah din shi ya zo din an yadda ya zo <laughs> kai ba cinya ba kafar baya ma'ana ja'a amrullahi suke cewa ba za su ce al'amarin Allah ya zo ba wannan kuskure ne fassara ce ta kuskure kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa a wannan ayar akwai tabbatarwa Allah sifatul maji wa ja'a rabbuka to ba sa cewa waje a rabbuka sai ce wai waje a amru rabbika ba sa faɗa wannan kalamul mubtadi ake kenan to ai an an ce amru rabbika ma ai dai ya shafi ubangiji alalahul khalqu wal amru <laughs> ko ba ka bane wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa mala'ikatu tanzila wannan ayar ita ma an tabbatar wa Allah sifar al-ityan Allah zai zo ran tashin kiyama li fasl al-qada'i bainal ibad kawai da yazo yace za a buɗe ƙasa a faɗaɗa ta sama da yadda take a tashi duk wanda suke cikin ƙasa sannan kuma sai sama ta tsatsage Allahu akbar wannan kasar Allah zai buɗa ta kafin ya naɗe ta a buɗa ta kun sa akwai nan kusa min atrafiya ko idan kiyama ta zo Allah zai sa a buɗa ta bayan an buɗa ta sai a ce Allah ya ce ku tashi duk wanda yake cikin ta duk abin da ya mutu yake cikin ta ku tashe shi sai a tashe su idan an tashe su Allah zai ce sama ta tsatsage tanshaqqu sama sai sama ta tsagi wannan sama'ud duniya din kawai sai mala'iku su ta saukowa sai su cakuɗa su kewaye duk halitta gaba daya bayan Allah ya ce a fitar da halittu a cikin ƙasa ko sun gama fita to sai umarci sama mala'ikun da suke sama sai a ce gaba ɗaya su sauko su kuma idan sun sauko sai Allah ce ku yi kawanya ku kewaye mutanen duniya gaba ɗaya almulku yau mai dinil haƙulin rahman wa kana yau man alal kafiri na asira kenan ya ma'ashar aljin wal ins in istabatum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan sultan wanda yake gani yana da wani inda zai gudu to ya gudu bayan ya sa mala'iku sun rufe wurin sun kewaye duk gudun da zaka yi sai ka tare da mala'iku sun rufe fanfudu yace la tanfuduna illa bi sultan yau ba mai gudu sai da hujja shine kuma yace wa kana yawman alal na asira wannan ranar ta kiyama tana da tsanani ga kafirai kenan ubangijin ma zai zo gaba daya bayan ya sauke mala'ikun duka to shi kuma zai zo zuwan da ta dace da shi ba mu san iyaye zai zo ba da an fada da za mu fada gashi nan Allah ce sun madana fata dalla fa kana qaba qausaini aw adana an tabbatar wa Allah sifatu dunu wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikrami kullu shay'in halikun illa wajhahu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram akwai tabbatar wa Allah sifar fiska. Fiska, fiska alwajhu Allah yana da fuska irin wacce ta dace da shi Allahu akbar kullu shay'in halikun illa wajhahu akwai tabbatar wa Allah sifar fiska. ba mu san wani iri ba mu dai mun san sunan fiska? amma ya take Allahu alam ma mana kan tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana kai sujada da abinda muka halitta bi yadayya me bi yadayya da hannaye na da suka dace da ni amma yan bid'a suka ce ina bi qudratayya maimakon bi yadayya sai aka ce me bi qudratayya to kaga nan akwai tabbatarwa Allah sifatul yadaini haqiqatan hannun nan guda biyu irin na Allah mun san wani iri bane wallahi akwai wanda suka ce ni'ima kaga wannan ya musu raddi kwarai da gaske ba yanda za a yi aliyadu ta zama ni'ima khalaqtu bi ni'matayya a ina kenan ana nufin me yadain to ai ga hadisi ma da yazo manzo Allah ya ce inna Allah khalaqa adama bi yadihi shi kuma ya zaka fassara wannan Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa haka ibnu jarir ya kawo shi a cikin tafsirinsa ana nufin hannu mai aiki wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahudawa ma suka ce hannun Allah a kunkume ke yahudu ma sun tabbatar Allah yana da hannu amma dan bid'a wannan zamanin bai da Allah yana da hannu ba ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu bal yadahu kaga ya tabbatar da hannayen Allah ma guda biyu ne mabsutatani yunfiqu kaifa yasha akwai isbatu sifatu yadain ga Allah a ayar farko al'ula bil ifrad aya ta biyu tasniya kuma akwai tabbatar da basta shimfidawa din yalwatawa albastu a larabci shine as-sa'atu wa kasratul ata yalwatar abu da kuma bayarwa da yawa kamar yadda ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutuha kullal basti fataqauda maluman mahsura Allah ce Allah kasirul juhud ne mai yawan kyauta ne ko ba ka bane ba Allah yana da yawan kyauta kyauta tabaraka wa ta'ala واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا a nan gurin ayar akwai tabbatar da sifatul ainaini ga Allah kar ku manta muna da ka'ida duk wata sifa da aka faɗa ta ubangiji fa Allah kaɗai ya san wani iri ne ya kamata take mu dai sunan kawai aka ce mu yadda da shi wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir kaga ana akwai tabbatar da Allah a tabbatar wa Allah menene al ta zo bi sigatul jam dan litunasiba dhamir al-azamati ne an gane ko a'yun can ainai ne aka tabbatar ko amma a'yunina anan gurin ya zo ne dan ya dace da tsarin ayan da ya zo don girmama ubangiji amma ba ana nufin idon ya fi biyu ba ne asali dai almuradu bihinna ko almuradu biha almusanna bi a ayuni na din littazim ne a ayuni na dan kar wani ya malam can Allah ya ce a idanuwa guda biyu nan kuma ya ce bi ayuni na suka ce wannan littazim ne wa alqaitu alayka محبة مني ولتصنع على عيني ثلاث عينات وألقيت عليك محبة مني nan gaba ɗaya an tabbatar wa Allah almahabba wannan qad sannan an tabbatar wa Allah aini mufradun mudafun jarin alama taqulu al-arab ra'aytuka bi aini amma wannan aini din shi ma ana nufin guda biyu ne yanzu balarabe yana cewa kai kai da hausa muna cewa na fa ganka da ido na da nace na ganka da ido na ina nufin na ganka da ido na daya <laughs> to a nan gurin kar wani ya zo ca ya kuma nan Allah ya magana akan ido daya da kuma an ce biyu ne Allah sa kuna fahimta so so a nan gurin dai ana nufin wato biyun ne tunda a larabci ma ana faɗa na ganka da ido na ana nufin na ganka da idanuwa na guda biyu ko ba kama ne saboda ya zo kuma cikin hadisi sayi ruwan bukhari da muslim inna rabbakum laysa bi awar ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane to wannan ayoyi na ibnu taymiya fa akwai yawa a karam kallah kazir bari mu dan bar su anan ko eh usbul qadim sai mu dora zamu ta cikar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha na'am السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته